أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا الثلاثة عشرين دا شدا قوة جماد الأولى ألف دا داريه دا أربعين دا هدو وجتي دي دي دا عشرين قوة ديسمبر shekara ta dubu biyu da da biyu. muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa bi ta'arifi haƙoƙil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da yake karantar da mu matsayi da falala da daraja irin ta annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya marubucin littafin nan shine babban malaminmu a shekul allama kawai iyaz rahimahullah satin da ya wuce mun kwana a shafi na hamsin da ɗaya ɓangare na biyu daga cikin wannan littafi don mun ce mujalladai biyu ne masu bugu irin nawa mun karkare da mujalladi na farko yanzu muna cikin ɓangare na biyu daga cikin wannan littafi shafi na hamsin da ɗaya sannan mun kwana a darasi na ɗari da shida daidai a satin da ya wuce muna cikin fasli da yake mana bayanin yadda ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati mun karanto cewa sigogi da suka inganta guda bakwai ne ana fahimta duk wani abu wanda ba wannan ba to ka tambayi mai yi ina ya samo shi malam ya karantar da waɗannan sigogi kuma ya dinga kawo wasu daga ciki wasu maudu'ai ne wato ƙage ne ƙarya ne wasu kuma za'ifai ne muna fahimta to yau insha Allah za mu tashi a shafi dai na hamsin da ɗaya darasi na ɗari da bakwai mala ya ce wa an abi horaira an samo daga abu horaira radiyallahu an anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man sarrahu don mutumin da zai masa daɗi an yuktala a yi masa awo bilmikiyalil aufa da cikakken mudu idan salla alaina idan ya mana salati ahalul bait ni a nawa wurin wato ma'abuta gida ina malan abin nan na kama ahalu ne ko ahali da kasara ko ko baka tare da mu ahalu ne ko ahali ba ka tare da mu a ai duka bugun malam naka mai ne ahala kai kuma da fataha ikon Allah malam fa kai ma naga bugu daban o oh, kai ma ne ma kake yi subhanallah to malam da kai kana da kokari kuma ban san da muka baka ba to eh baka ga wurin mato in ka ga wurin ka sanar da mu mu je akan idza salla alaina ahlul bait na ala eh yawa to mu gyara namu eh mu yadda shi fata eh wato maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhuf ma'anansa idza salla alaina ahni ahlal bait Ma'anin shi kenan shi sa nake mamaki ya kamata ya zama ahala ko ahali ne yawa wato duk mutumin da zai daɗaɗa masa a yi masa awo da cikakken ma'auni idan yi mana salati mu ahalul baiti falyakul to ya ce ga abin da zai ce allahumma salli ala muhammadin nabi ya allah kai daɗin tsira ga annabi muhammad صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين دماتا ينسى أوايا مؤمنين وذريته da zurriyarsa wa ahli baitihi da alan gidansa wato alayensa kama sallaita kamar yadda kai daɗin tsira ala ali ibrahim akan alayen annabi ibrahim wato dangoginsa kenan innaka lalle kai hamidun yababbe ne majidun abin girmamawa to wannan hadisi abu dawud ne ya rawaito rahimahullah amma bai inganta ba shi ma an fahimta Wafi riwayati zaid ibn kharija a cikin riwayan Zaidu dan kharija al-ansari mutumin madina radiyallahu an ya ce sa'altun nabi na tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaifa nusalli alai yaya za a yi mai maka salati faƙala sai ya ce sallu ku yi mani salati wajtahidu fi du'a sannan ku yi ƙwazo ku yi ƙaimi wurin addu'a duk sanda za ka yi addu'a ka yi ƙwazo sun maƙolo sannan sai ku ce Allahumma barik ala Muhammad ya Allah ka yi albarka ga annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala ali Muhammad da kuma alayen Muhammad wato dangoginsa kenan alaihi salatu wassalam kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim innaka lallai kai hamidun ya ne majidun abin girmamawa wannan hadisi sahihi ne a ainihin nasa'i da imamu ahmad su ne suka rawaito rahmatullahi alaihima to wa'an salama talkindi an samo daga salama wato daga mutumin ƙabilar kind ya ce kana aliyun aliyu ya kasance radiyallahu an yu'allimuna salata yana karantar da mu salati alan nabi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abinda aliyu ke karantar da mu allahumma ya allah dahiyal madhuwat kai ne wanda ka shimfida shimfiɗaɗɗu ƙasa kenan wa bari al masmukat kai ne ka ƙagi halittan sama masmuk sama wacce ta yi bene ta yi sama ija'al Allah ka sanya shara'ifa darajojan salawatika salatinka wa nawamiya da girmaman barakatika albarkunka wa ra'afata tahannunik da kuma tausayin jin kanka ala Muhammad ka sanya ga annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ورسولك باوانكا كما منزوانكا الفاتح لما أغلق ميبود أبند أكا كله ما لازال kada da wani ya ce mun gashi wala ibrahim ana fahimta al-fatih lima ughliq wato wanda ya buɗe abin da aka kulle to ba nan ne gizo zai saka ba bari mu dire tukuna sannan sai mu ji yaya aka ce a cikin al'amarin wal khatimi lima sabaq sannan cikamakin abin da ya gabata kaga dai lafazin ya zo wal mu'linil haqqa bil haqq sannan mai sanar da gaskiya da gaskiya wadda mai gusarwa ko mai kawarwa lejaishi lejaishatil abatil wato ga rundunoni na ƙarya kama hamal kamar yadda ya ɗauka fa'in tawallo fa'in nama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummilto wato kamar yadda ya ɗauki nauyin zai yi ɗin haka kuma ya ci gaba da yi sallallahu alaihi wasallam a sai ya tsayu bi amurka da umarninka li ta'atika don yi maka da'a ya kai Allah mustawfizan mai shiga ko mai tsayuwa fi mardatik a cikin neman yardanka da'iyan a wa'iyan li wahyik mai kiyayewa ne ga wahayinka hafizan li ahadik mai kariya ga alkawarinka madiyan mai shuɗewa ne ko mai zartuwa ala nafazi amrik akan zartar da al'amarinka hatta har dai annabin nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aura har sai da ya huro qabasan wuta la'alli a atikum minha biqabasin aw ajidu ala an-nari huda Alkabas wuta wato ya hura wata wuta liqabisin game neman haske بمعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يازو دا شريعة قدوم متمن ديكي نيمان شريعة سبو دا حسكيني كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين دو هكا دمو تمن ديكي نمان شريعة دا حسكي annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haskaka masa hanya ana fahimta ala Allah wato ga duk mutumin da yake neman ni'imomi fakuru ala Allah fa ayi ala'i rabbika tatamara ga duk mutumin da yake neman ni'imomin Allah tasilu bi ahlihi wanda za ta riskar da shi da ma'abuta neman ana fahimta nan asbabi ne ko menene asbabahu wato ga wanda yake neman ainihin sabubban shirya ya riga ya samu wannan ko kuma ainihin sabubban ni'ima bihi hudiyatil qulub da shi annabin nan alaihi salatu wassalam aka shiryar da zukata saboda wa inna laka ajran ghayra mamnun duk mutumin da ya riki musulunci sakamakon annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riki musulunci kuma duk wanda ya aikin addini annabi alaihi salatu wassalam yana da ladan mabiyi a kansa ana fahimta don haka bihi hudiyatul qulub da shi aka shiryar da zukata a menene nan? ba'da khawdatil fitan wato bayan kutse cikin fitintinu an samu mutane kyanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya akan kafirci fa ba'atha Allahu an-nabiyina wa mundirin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko annabawa suna masu bishara suna masu gargadi ana fahimta don haka ba'da khawdatil fitan bayan kutse cikin fitintunu da mutane suka tsinci kansu wal ismi da kuma zunubi wa an haja sannan ya tafi da mubihatil a'lam bayyanannun alamomi na abhaja wa abhaja wato ya haskaka da kalman bahaja mubihatil a'lam bayyanannun alamomi wanda duk mutumin da ya gani ya san wannan al'amari haka yake ana fahimta wa menene natiratil ahkam da kuma tabbatattun hukunce-hukunce na? nadirat na'irat eh wato da haskakkun hukunce-hukunce a daga kalmar anara yuniru na'irat na irat da kalmar munif wato haska kan hukunce-hukunce wa wa muniratil islam ko da kuma ainihin haska kan musulunci fahuwa don haka shi annabin nan alaihi salatu wassalam amsakal ma'mula haka ne kuwa? na huwa amlaku ban ji ba na amyalul ma'muli ko amyaku amyakul ma'muli idan nawa ne yana <laughs> hasken bai ishe ne ba a bai ishe ne ba ne <laughs> fahuwa am yakul ma'muli wato shine matabbatan matabbacin buri abinda ake buri na menene aminuka ok aminuka anaka ko naku kuma ne a'a namu akwai kuskure mu gyara fahuwa aminukal ma'amulu wato shi annabin shi ne amintaccenka al-ma'amulu abin nufi kowa shi yake nufi e aminuka da kalman e nunu ne aminu aminuka amintaccenka al-ma'amulu abin nufi wa khazinun alaikal makhzun kuma shine mai kiyaye maka abin kariya abin da za a kiyaye an gaure wa shahiduka yawmaddin kuma shine mai maka shaida ranar sakamako wa suka ko ni'matan kuma shine mai zuwa da ni'imarka huwa allazi shi shine ya aiko a walakari ba asna fi kulle ummatin wato shi ne ɗan saƙonka da ni'ima mai zuwa maka da ni'ima wa rasuluka bil haq kuma shi ne manzonka na gaskiya rahma kuma rahama ce ga al'umma allahumma fsah lahu ya Allah ka yalwata masa fi fi adnika wato a aljannanka wurin zama a cikin aljannan ka wurin zama Allah ka buɗaɗa masa alladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu don haka Allah ka yalwata masa wajzihi sannan ka saka masa mudha'afatil khair rubin alkhairi min fadlika na daga falalaka muhanna'atin lahu wato ainihin masu san barka gare shi gaira mukad dirat ba masu lalacewa ba min fauzi sawabik wato na daga cikin yawan ladaddakinka al mahlul mai sauka ladaddakinka da suke sauka Allah ka yawaita ma annabinka alaihi salatu wassalam wajazili da kuma gwaggwaban ata'ika kyautarka al-ma'muli wacce za a sha kuma a kuma sha in an ce al'allu ne sha in an ce nahala ya sha sha ɗaya amma allah ya sha ya ƙara wato ka bashi gwaggwaɓan lada ko kyauta wacce za a nema kuma a daɗa allahumma a'li allah ka ɗaukaki bina a gininsa ala bina nas akan ginin mutane wato ka ɗaukaki ginin annabin ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ginin mutane ba wai gini wannan na a matsayinsa wa akrim maswahu Allah ka girmama makomarsa ladaika a wurinka wa nazzilhu ka saukar da shi wa atimma lahu nurahu sannan ka cika sa masa wannan haske nasa wajizihi ya Allah ka sakanya masa min me menene mai nifti'atika lahu wato sakamakon aikensa da kai ana fahimta saboda yayi ɗawainiya da mutane sallallahu alaihi wasallam maqbula shahada ya zanto shine abin amsuwa wato ga shaida wa mardal maqala ya kasance shine abin yadda wurin magana za mantiqin adlin ma'abucin magana ta adalci wa khuttatin da tsari fadlin wa khuttati fadlin da kuma tsari na falala ko faslin mai tantancewa wato mai rabewa wa burhanin azim kuma shi ya zanto ma'abucin hujja ce mai girma to wannan hadisi bai inganta ba na? <laughs> ya aika san aliyu radiyallahu anhu dama an ka duba wurare kalmomin shi asalin balaraban ne sosai to akwai wani a ciki ana kiran shi ubab cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi ina ga ubab ibn yazid ne ko zai shi wato mursal ne shi bai haɗu da aliyu ba radiyallahu an sannan shi ba sahabi bane ba tabi'i bane ba kuma tabi'u tabi'ina bane ana fahimta don haka imamul mizzi ya rauna tashi ya ce da'ifi ne kai ya ce ba mu san shi waye ba ba mu san shi waye ba malam muhammad kabir imamul mizzi ya ce shi wannan obaf din bin yazid shi dai ba tabi'i ba ne ba kuma ainihin tabi'u tabi'i ibn bane bare ya zama sahabi kai hasali ya ce mu ba mu san ko waye ba bare ka ce mun to ai ga alfati ya zo lima ugliqa war khatim lima sabaqa ana fahimta to hadisi shikenan malaman hadisi sun huta shi da mu babu sauran kankankan wai dillalin faratan da ya faɗa rijiya eh tun da dama ya ishi mutane da bugu kaka sai ya sulɓe ya faɗa rijiya aka ji to kaga shikenan babu sauran hayaniya to wa anhu aiba an samo daga aliyu radiyallahu an har wa yau fi salati ala nabi a cikin yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha wa mala'ikatahu lallai Allah da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati don haka sai yana cewa labbai Allahumma rabbi wa sa'adai Allah mahalicci na na amsa kiran kaso biyu kuma arzuka guda biyu na wurinka ko aminci biyu na gare ka salawatullahi iran Allah subhanahu wa ta'ala albarri mai nagarci arrahimi mai jin kai wal mala'ikatil muqarrabina da mala'iku makusanta wan da annabawa diƙina da masu yawan gasgatawa washuhada'i da wanda suka yi shahada wasalihina da bayin Allah nagari wa ma sabbaha laka min shai da duk abin da yi maka tasbihi ya rabbal alamin ya mahaliccin abai badai ala muhammadin ala muhammad ibn abdullah wato su tabbatu akan muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin cikamakin annabawa wa sayyidil mursalin shugaban dukkanin manzanni wa imamil muttaqin sannan kuma jagoran masu jin tsoron Allah wa rasuli rabbil alamin sannan manzon mahaliccin abe badai ashahidi mai shaida albashiri mai bushara ga muminai adda'i mai kira ga kowa zuwa ga imani innaka ilaika zuwa gare ka bi ibnik da izininka ya kai Allah as-siraj wato fitila almurini mai haskakawa sallallahu alaihi wa wa sallam imamu sakhawi ya ce rahimahullah la asla lahu hadisin bai da asali muna fahimta don haka sai mu nemi mai asalin mai riko da shi Shi ne wanda malai kawo mana muna bin shi har yanzu ragowar sigogi guda nawa guda biyu da an ba kuma ta ba ya karantar da mu guda biya to waɗannan duk dai yana karanto mana abubuwan ne yanzu muna nan muna bin shi bashin guda biyu amma wannan da bai da asali wa an abdullahi ibn mas'ud an samo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an shi kuma daga cikin irin salatin sa yana ce allahumma ja'al salawatika Allah ka sanya wato salatinka daɗin tsiranka kenan wa barakatika da albarkunka wa rahmatika wa rahmataka da rahmatka ala sayyidil mursalin akan shugaban manzanni wa imamil muttaqin da kuma jagoran masu tsoron Allah wa khatimin nabiyyin da kuma cikamakin annabawa muhammadin abdika wa rasulik wato muhammad bawanka kuma Manzanka. imamil khair wato jagoran alkhairi wa rasulin rahma kuma manzon rahma allahumma ya allah ib'atsu ne ba Allah ka tashe shi ko kuma ka kai shi makaman wani matsayi mahmudan abin yabawa yaghbituhu fihi al-awwaluna wal-akhirun wanda na farkon al'umma da na ƙarshe za su so ina ma a ce su ne suke da wannan matsayi asalin alghibta hasada ce amma kyakkyawa ana fahimta domin akwai inda hasada take halatta ita ce ake cewa alghibta shine abin nan cikin abubuwa guda biyu kamar da hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya zo radiyallahu an cewa in ka ga mutum Allah ya bashi kuɗi yana aikin alkhairi sai ka ce ina ma Allah subhanahu ta'ala ya bani dukiya irin ta wani in yi aiki irin na wani ko aikin da ya dara ma wani ko kuma ka ga mutum Allah subhanahu ta'ala ya bashi karatu yana karantar da mutane sai ka ce ina ma Allah subhanahu ta'ala ya bani karatu irin na wani irin aiki na wani ko kuma aikin da ya dara ma wani to a wannan wurin anan ne ya halatta ka nemi a baka irin abin wani amma an ce alhasad shine tamanni zawalin ni'mati anil ghaib shine ka so a ce ni'imar da take wurin wani ta kau wannan ba ta da kyau to amma anan yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun al'umma na farko da na ƙarshe za su so ina ma a ce su ne Allah subhanahu wata'ala ya baiwa wannan matsayi Allahumma salli ala Muhammad Allah ka yi daɗin tsira akan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad da kuma alayen annabi muhammad kama sallaita ala ibrahim kama yadda kai daɗin tsira bisa ga annabin ka ibrahim innaka lalle kai allah hamidun yababbe ne majidun abin girmamawa wa barik ala muhammad allah kai albarka akan annabin mu muhammad wa ala ali muhammad da kuma alayen muhammad kama barakta ala ibrahim kama yadda kai albarka akan annabin ka ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma alayen annabinka Ibrahim innaka lallai kai Allah hamidun ya babbe ne majidun abin girmamawa hadisin shi ma bai inganta ba wannan ibn majah shine ya rawaito rahimahullah an fahimta wa kana al-hasan al-basri yaqulu radiyallahu an imam al al-basri ya kasance yana cewa man da, duk mutumin da yayi nufi an ya shraba bil aufa ya sha daga tafkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cikakken moda min audil mustafa daga tafkin nan na zababban halitta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam falyaqul to ga abin da zai ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai dadin tsira bisa ga annabi Muhammad ala alihi da kuma alayansa wa ashabihi da sahabbansa wa auladihi da ƴaƴayensa wa azwajihi da matansa wa zurriyatihi da zurriyarsa wa ahli baitihi da alayen gidansa wa asarihi wato da kuma surukansa wa ansarihi da mataimakansa ana fahimta wa ash wa atba'ihi ne ko wa ashiya'ihi wato da ire-irensa mato mataimakan kenan ana fahimta sannan kuma da ansar da ashiya yana iya ɗaukan ma'ana ɗaya duka mataimaka walaƙad ahlakna ashiya a kun min muddakir yana ɗaukan mataimaka yana iya ɗaukan wato kini wa muhibbihi da masoyansa wa ummatihi da kuma al'ummarsa alaina mu ma kai daɗin tsira gare mu ma'ahum tare da su ajma'in dukkaninmu gaba ɗaya ya arhamar rahimin ya mafi jin ƙan masu jin ƙai ana fahimta shi ma akwai maganganu na malaman hadisi a cikinsa ma'ana bai inganta ba Wa an طاووس an ibn عباس annahu kana yaqul an samo daga tawus daga abdullahi dan abbas radiyallahu an ya kasance yana cewa allahumma taqabbal shafa'ata muhammadin al-kubra allah ka anshi ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi girma far warfa darajatahu al-ulya allah ka ɗaukaki matsayinsa mafi girma mafi ɗaukaka wa atihi su'alahu fil akhirah Allah ka bashi abin da ya tambaye ka a ƙarshe wal'ula da kuma farko wato duniya da lahira kenan kama taita Ibrahim wa Musa kama yadda ka baiwa annabi Ibrahim da kuma annabi Musa alaihi wannan hadisin shi ingantacce ne don haka ba laifi bane kai ma kana yin riko da shi ka dinga addu'a Allahumma taqabbal shafa'ata Muhammadin al-kubra warfa darajatahu al-ulya wa atihi sulahu fil akhirati wal ula kama ataita ibrahim wa musa kaga addu'an kuma akwai abinda malaman balaga ke cewa as-saj'ul murassa wato tsarin magana magana ta zanto ta tafi bai daya kaga allahumma taqabbal shafa'ata muhammadin al-kubra ya kare da menene da alifun ko warfa darajatahu al-ulya shi ma ya kare menene da alifun wa atihi su'alahu fil akhirati wal ula ai kaga ya kamata ce ne fil ula wal akhirah saboda ai ba san ai duniya ai lahira ba to amma saboda tsarin magana sai ce fil akhirati wal ula kama ataita ibrahima wa musa shine as-saj'ul murassa tsarin magana magana ta zo bai daya a cikin balaga shine ai abin nan ƙwarai suka gani sai suka ɗumauke sai su ai wannan wani abu ne kamar waka saboda su sun saba in za ka yi waka dole sai ka samu sharuɗe guda uku sai ka samu maudu'i ka samu alƙafiya sannan ka samu alwaznu ana fahimta sai ka samu subject matter dalilin yin waka sannan sai ka samu ƙafiya ƙarshen wakan ya zanto ya ƙare da abu guda ɗaya sannan kuma sai ka samu ainihin wato alwaznu ma'auni sai ka bi ma'aunin da zaka bi to wani zubin sai suka ga qur'ani kaman yayi irin haka ga ma'aunin ga kuma tsarin magana ga kuma subject matter dalil ana fahimta misali kaman eh, mata ibn musa wa huwa bahrun kamilu wa hunaka min jam'il mala'iki mushtarak يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك متفاعل متفاعل متفاعل وانا ولي بحر يعني انا كانش بحر الكامل كمل الجمار بين البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل تو سيكا جسو ji sun ruɗe وانا ce ah كمان أريني بالذي استقردت خطا فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه مفاعلة مفاعلة فعول ظهر الوجه <laughs> أنا فهمتها سرودي to wannan shi ake cewa asaj'ul kaga misali kaman alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil da me kare da lam alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ka gani ya kare ya fara bai daya ya kare bai daya haka kuma kaman waddu'a wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأقنع كذا زوانا تو أما أتكين قرآني باء كرن شيء السجع المرصع سبو دباوات أبن سيدي أتكين شيء الفواصل alfawasin a cikin alkur'ani saboda ba waka bane amma in wake ne a waje sai a ce a sajul murassa an fahimta to wannan dai shine jamu dan mu dan haska a gani to sai ayi kokari a haddace wannan dan addu'a ce mai kyau dan ba mamaki kai ma an kana yi Allah subhanahu wataala sai kan maka da lutufi kai maka shiga cikin ceton kuma ceton mun yi bayanin sa karkaso ne kusan gida takwas a cikin karatunmu na bai baina auliya rahman wa auliya shaitan mun dargaje ceton ɗaiɗai har kusan gida takwas suke amma babban gaba ɗaya shine a shafa'atul uzma ko kuma a shafa'atul kubra lokacin da kowa zai yana cikin tashin hankali kai ko wuta ce kana so a ce shiga ka huta kawai saboda tsayuwa an yi tur da kai an watsar da kai yanzu kai baka san makomanka ba shine anan addu'an da Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma yake wa an Wahib bin Alwar an samo daga wuhaib ɗan Ward radiyallahu an annahu kana yaqulu fi du'a'i ya kasance yakan ce a cikin addu'arsa Allahumma a'ti Muhammadan afdala ma sa'alaka ya Allah ka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafificin abin da ya tambaye ka li nafsihi ga kansa wa'ati muhammadan afdala ma sa'alaka lahu ahadun min khalqik Allah ka baiwa annabi Muhammad alaihi salatu wasalam mafificin abin da wani mutum ya tambaye ka daga cikin bayinka don shi annabi, alaihi salatu wasalam wa'ati muhammadan Allah ka baiwa annabi Muhammad alaihi salatu wasalam afdala ma anta mas'ulun la ila yawmil mafificin abinda za a tambaye ka shi har zuwa ran tashin alqiyam ana fahimta addu'an da ya kasance yana yi kenan wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu kana yaqul daga abdullahi ɗan mas'ud har wa yau radiyallahu anhu ya kasance yana cewa idza sallaitum ala nabi idan zaku yi wa annabi salati alaihi salatu wassalam fa ahsinu salata alai to ku kyautata yi masa salati fa innakum la tadruna la'alla zalika yu'radu alai ba za ku sani ba sayu salatin da za ku yi masa ana iya bijiran masa yaga wannan salatin wa ga abinda za ku ce Allahumma ij'al salawatika Allah ka sanya daɗin tsiranka wa rahmataka da rahmarka wa barakatika da kuma albarkunka ala sayyidil mursalin akan shugaban manzanni gaba daya wa imamil muttaqin da kuma jagoran masu tsoronka wa khatimin nabiyyin da kuma cikamakin annabawa muhammadin abdika wa rasulik wato muhammad bawanka kuma manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamil khair jagoran alkhairi wa menene wannan wa qa'idil khair kuma jagora har yanzu na alkhairi wa rasulin rahma kuma manzon rahma Allahumma ya Allah ib'athu maqaman mahmuda wato ka tashe shi a wani matsayi ya yababbe abin godiya yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun wanda na farko da na ƙarshe za su so a mace su ne suke da wannan matsayi nasa Allahumma salli ala Muhammad Allah kai daɗin tsira bisa ga annabinka Muhammad alaihi salatu wassalam wa ali Muhammad da kuma alayansa kama sallaita ala Ibrahim kama yadda kai dadin tsira bisa ga annabi Ibrahim innaka lalle kai Allah hamidun yababbe ne majidun abin girmamawa Allahumma barik ala Muhammad Allah kai albarka bisa ga annabinka Muhammad ala ali Muhammad da alayansa kama barakta ala Ibrahim kama yadda kai albarka bisa ga annabi Ibrahim innaka lallai kai Allah ya yababbe ne majidun abin girmamawa shi ma wannan hadisin dan uwan wancan ne bai inganta ba eh wa yusaru min tatwil salati wa takfir sana da kuma abin da aka cirato ko aka samo na tsawaita yin salati da kuma yawaita yabo an ahlil bait daga ahlil bait wa ghairihim da wasunsu ba laice kasir abin yana da yawa kwarai an sassamo salatai masu tsawo da yawaita yabo daga alul bai wa qawluhu da fadin sa wassalamu kama qad ullimtum huwa ma allamahum fi at-tashahhud min qawli ai kun san mun karanto ne hadisi da yace wassalamu kama qad ullimtum sallama kuma kamar yadda aka sanar da ku ne to sai mala yace sallamar ita ce yadda ya sanar da su a cikin tahiya. gata min ƙaulihi daga cewarsa assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatu. da rahmarsa da albarkunsa assalamu alaina mu ma aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin sannan amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah nagari wannan yankin sahihi ne wa fi tashahhud ali a cikin tayyar ali radiyallahu an assalamu ala nabiyillah amincin Allah su tabbata ga annabin Allah alaihi salatu wassalam assalamu ala anbiya'illahi wa rusuli amincin Allah subhanahu wa ta'ala su tabbata ga annabawan Allah da manzanninsa assalamu ala rasulillah amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam assalamu ala muhammad ibn abdullah amincin Allah ya tabbata ga muhammad dan abdullah assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu masu addu'a ala almu'minina wal mu'minat da kuma mu'minai maza da mata man ghaba minhum wanda ya faku wato wanda ya rasu kenan daga cikin su wa man shahida da kuma wanda ya halake halacce Allahumma ighfir li Muhammad Allah ka yi gafara ga annabinka Muhammad alaihi salatu wassalam wa taqabbal shafa'atahu sannan ka anshi cetonsa waghfir li ahli baiti ka gafarta ma ma'abuta gidansa waghfir li wa liwalidai ka gafarta mani da ni da iyayena wa ma walada da abinda su suka haifa iyayen warhamhuma sannan kuma ka ji kansu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata a gare mu da kuma bayin Allah na gari assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmatsa da kuma albarkunsa a fi hadha hadisi an ali a cikin wannan hadisin ya zo daga aliyu radiyallahu an addu'a lin nabi wato addu'a ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil ghufran da gafara domin ya ce waghfir li muhammad Allah kai wa annabi muhammad gafar sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to sai ce wa fi hadisi as-salati alaihi anhu aida a cikin wani hadisi na yi masa salati daga aliyun kuma qabla gabani addu'a lahu birrahma akwai addu'a ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rahma jin kai ولم يأت في غيره من الأحاديث المرفوعة المعروفة كما بايا ونن حديث دا ya zo na علي رضي الله عنه bai zo a cikin wani hadisi wanda aka jingina shi kai tsaye ga annabi ba wanda aka sansa babu ambaton rahama a ciki in banda wata riwaya da aka samu daga aliyu ya ambaci rahama a cikinsa ba ku fahimta ba duk wani hadisi da zaka gani in dai sananne ne marfu'i kai tsaye wanda aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu ambatan cewa Allah ka yi wa annabi rahma sai a wata riwaya da aka samu daga aliyu guda ɗaya radiyallahu anha eh, radiyallahu anha in ba ita ba to hadisi dai sahihi wanda ya tabbata kai tsaye daga annabi sallallahu babu ambatan warham muhammadan kai ma muhammad rahama alaihi ana fahimta to shine bayanin da malam yake yi anan yake cewa addu'a lahu birrahma wa ya'ti fi ghairihi roƙa masa addu'a da rahama bai zo a wani wancan hadisin ba nawa ne da muka ce na aliyu min al ahadisi na daga cikin hadisai al marfu'a waɗanda aka ɗaukake su ga annabi kai tsaye alaihi salatu wasalam al ma'rufa sanannu ba samu ba na? eh ah, an sami sa a ne. eh an same sa a wasu rahama din ce guda daya daga wurin sa riwayar da aka samu amma ba a samu a wurin waninsa ba an fahimta wa qad dhahaba abu umar min abd al abu umar bin abd al ya kace wa ghayruhu da waninsa ila annahu zuwa ga cewa لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة با والنبي أيوة الدعاء درهمة أنسان دليلي هو تؤيشي كيش رحمة وما أرسلناك إلا رحمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون شي كان شرها مجي سلام سلام أنا كو فهمت يوا تشيسا وتو آه، أبو عمر بن عبد البر يتفئ كانت يباع روك أمس وإنما يدعى له بالصلاة والبركة inna ma ana yi masa addu'a ne da salati shine dadin tsira da kuma albarka allati takhtassu bihi wacce take bantu da shi wa yud'a li ghairihi bi rahma amma ana yi ma wani sa addu'a da rahma kamar ni da kai muna da bukatun ta ana fahimta shi Allah ka ji kan Allah ka gafarta ma wani muna da bukatun wani amma shi alaihi salatu salam don gurgur rahama ce ga kowa da kowa ai shi sa kaga a lokacin da yake cikin garin makka Allah subhanahu Ta'ala, ce ba zai musu azaba ba sannan tun da an aiko shi da istighfari lokacin da ya bar garin makka aka ce ta ku rike istighfari shi wannan immunity ne gare ku shi sai ya tabbata a cikin muslim rahimahullah yace an-nujumu amanatul lis-sama taurari kariya ce ga sama fa zahabatin nujum atati sama, samaa matu'at idan taurarin suka kau to abinda Allah subhanahu wata'ala yi musama alƙawari zai tabbata shine wa futihatis sama'u fa kanat wa suyiratil jibalu fakanat saraba in sun tafi sai ce wa ana wato ainihin amanatun li ummati ni kuma dinnan iminiti ne ga al'ummata shi yasa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum to ai kaga ana cikin garin maka ba yaki ba saboda suna da immunity guda biyu kariya guda biyu annabi alaihi salatu wasalam yana cikin garin maka sannan ga istighfari ana zuba to da yayi hijira alaihi salatu wasalam yanzu immunity ɗaya ya kawo saura guda ɗaya akwai wasu ragowan mu'mine suna istighfari to lokacin da suka ɗaɗe su ma suka hijira sai aka ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير illa anya kolo يقولوا ربنا الله يعني كي كفافة دا shi yasa Allah subhanahu sai ya hukunci a yaki, saboda wannan immunitin yanzu babu shi ana fahimta malai don haka Rahma ni ne ke ma addu'a da ita kai ake roƙa ma abin nan amma Rahma ka cokan na sallam shi Rahma ce gaba ɗaya sai malam yake cewa yawwa walmaghfira da kuma gafara ko waƙad zakara abu muhammad bin abi zaidin fi salati ala nabi abu muhammad bin abi zaid ya ambato cikin yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahumma arham muhammadan wa ala muhammad shi abinda abu zaid ya rawaito cewa ana iya cewa allah ka ji kan muhammad da kuma alayansa كما ترحمت على إبراهيم كما يدك رحمة النبي إبراهيم وآل إبراهيم لكم آل إبراهيم ولم يأتي هذا في حديث صحيح وأن صلاة بيزوء أتكون حديث إن كانت تشيبا وحجته حجة أبو زيد رحمه الله أبو محمد قوله في السلام أي أيوة، ويفأن سأتكين سلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته amincin Allah tabbata a gare ka ya kai wannan manzo da rahamarsa shi waye ba Allah bane da kuma albarkunsa kaga ba ce rahamar annabi ba sallallahu don haka shi sama da ce wala mi'ati haza fi hadithin sahih wannan bai zo a cikin wani hadisi ingantacce ba wa alaikum wa bi rahmatihi fa zalika qul bi fadlillahi kace da falalar Allah wa bi kuma da rahamarsa rahama ta Allah a zai dauka na sallan zai eh, ka fahimta shi kanshi rahama ce Allah ya aiko kana fahimta rahama ce Allah subhanahu ta'ala ya aiko da haka da falala Allah da rahamarsa فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون amma galibin abinda malamai ke bayani a nan alkurani da ake magana saboda ya fasara ya falala Allah da ramarsa ita ce alkurani ba manzo ba na to insha Allah an ce da ni lokaci ya yi goma na sai to insha Allah za mu kwana a nan إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك